wayi da ɗaukaka ya kawo mu sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau hudu uku kai ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na koyon tadabburin alkur'ani wato tuntuntuni game da ma'anonin alkur'ani domin samun shirya ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zama mu na sha hudu a cikin wannan littafi kuma tibiyan fi dabburi qur'an na manya-manyan malamai guda biyu al dr ahmad isa al-ma'sarawi hafizahullah da al-ustaz dr abdul ibrahim salih hafizahullah ta'ala wannan darasin muna yin shi ne a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci ya sita harsunan mu ya tsarkake zukatan mu ya cire rabon shedan daga cikin ayyukan mu muna cikin bayanin da waɗannan malamai suke mana na gayyata ta musamman kuma gayyata ga mamiya da alkur'ani yayi ga masu imani cewa su zo su karanta shi sannan kuma su tintintini game da ma'anoninsa sannan kuma su fita da sakamako bayan sun yi tintintinin wanda zai kai su zuwa ga wasu fa'idodi masu yawa ya kawo mana ko sun kawo mana aya daga cin ayoyin da suka zo ɓalo-ɓalo, suka yi umarni da cewa a rika tintintini game da ayoyin alkur'ani da ma'anoninsu ita ce ayar da ke cin suratu fad wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin ta yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab shine sai suka sake kawo mana ta cewa wafil ayatil kalimati a cikin wannan ayar mai daraja wannan maganar al'allamatu siddiq hassan khan al'innuji ce a cikin littafin zafatul bayan fi maqasidil qur'an dama sun fara kamana maganganunsa a baya eh, kafin wannan shafin shafi na 21 to a shafi na 22 sakin layi na farko Wa ayatul karimati a cikin wannan ayan mai girma kitabun an zalla mu ilaika mubarakun liyadda babu ayatihi wani ya ulul alba to a cikinta akwai dalilu akwai dalili mai ƙarfi ala annallaha ta'ala ala annallaha subhanahu wa ta'ala cewa lallai allah mabuwayi da ɗaukaka kuma wanda tsarki ya tabbata a gare shi innama an zalar ƙura'ana يا توقد القرآن لكوي للتدبر والتفكر في معانيه دوما أرقى تنتنتني أرقى ججو معنون القرآن لا لمجرد التلاوة بدون تدبر باكوي لم أكرن تباء تنتنتني با يتكرن كاوى يزول انكسى ما ولن دا أكجربيس دا واقع da kiɗa to wasu kawai jin suke murya ce kawai take musu daɗi ba wai ma'anonin wani ba su ma fahimta abin da ake faɗi yanzu za ka zo ka tarar da wani kawai an jarrabe shi da fitina da bala'i na sauraron waƙoƙin indiya shi ko ba shi da alaƙa da indiya ko ta kusa ko ta nesa amma sai ta saurara kawai abin da yake ji shine daɗin daɗin sautin amma baya fahimtar ma'anonin da waƙar ta kunsa ƙila da zai fahimci ma'anonin to zai ji ƙila zagin shi ake shi wa ƙafata zai ji ƙila zagin addinin shi ake yi ƙila zai ji a ciki ana ana yaban gumaka ne domin ka raba indiyawa da gunki sai wanda Allah ya tsare to to kaga a waka ma kenan to a cikin alqur'ani mutumin da ya fahimci alqur'ani ya fahimci ma'anoninsa to babu wanda yake shi morewa yana magana da Allah yana jin magana Allah yana fahimtar magana Allah yana tintintini a game da maganganun Allah madaukakin sarki kun ga wannan kenan sau da kalami mujarrabi tilawati biduni tadabburi ba an saukar da alkur'ani bane kawai ta karanta shi ba tare da tintintini game da ma'anoninsa ba وهذا من أفضل الأعمال التي يتقرب, يتقرب بها insanu ila rabbi. wannan na cikin mafi girma mafi fifikon ayyukan da bawa zai nemi kusanci da su zuwa ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala tadabbur at-tadabbur ibadatun tadabburin alkur'ani wata ibada ce mai cin gashin kanta wata ibada ce mai cin gashin kanta mutum ya ɗauki ayoyin alkur'ani yana karanta su yana cincintini game da ma'anoninsu to wata ibada ce ta musamman yake bayan tilawa karatun ibada sannan ya tadabburi yana cincintinin ma'anonin wannan ma ibada ce mai cin gashin kanta za a ba shi ladan wancan sannan kuma a ba shi ladan wannan don Allah dan uwa mai karasa in Allah ya azurta ka da wannan Allah ka azurta mu da jin daɗin ma'anonin maganarka rawa abdurrazzaq an al-hasani al-imam abdurrazzaq al-sana'ani ya fitar a cikin littafin sa al-musannaf an al-hasani ya tafi da sanadinsa zuwa ga al-imam al-hasan al-basri أبو الحسن رحمه الله الله مدوكتين سلكية جي كان الإمام آه، الحسن البصري رحمه الله أنه تلا هذه الآية الإمام الحسن البصري رحمه الله يا كرم تولى الآية ابتكت شنسوة صعب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب faƙala sai ya ce wa mata dabbu a yafi illatti ba a gobe ilmi ce ba wani abin da ake nufi da tadabburin alƙur'ani face ana nufin kabibi alƙur'ani da ilmi tare da sanin abin da alƙur'anin ya faɗa wannan shi ne tadabburin amma wallahi ba amma bane ba shadda ba ce akwai tasiri أما والله ما هذا بجلد بغوفي والله با أنا نكون كوي في حرف السمين أي ذلا أدع ما شيء أتين فيه وإضاءة حدوده أما كما أنا توزر كأنا كتي تأياقوت القرآن القرآن ياتي كأي أبو كذا في أي القرآن ياتي أبو كذا أي شين إضاءة الحدود شيء وين يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكلام ربك في فؤادك مزقا يا حافظ القرآن لست بحافظ يا كي محدثين القرآن توقسني باكا تكن محدثنسا باكا تكن ما تستهيس هم ذاتي أكتشي aka ce wa mahaddacin alkur'ani hafiz ko a ce masa hamil ana cewa hamilul qur'an ana cewa hafizul qur'an hamil ya ɗauke shi ya sa shi a cikin jikinsa a cikin zuciyarsa a cikin kwakwalwarsa saboda ka yahmiluhu fi qalbihi a zuciyarsa yahmiluhu fi dinihi sannan wa yahmiluhu hufi jasadihi a jikinsa na nanan kaga hafiz kenan hamil kenan sai aka ce masa hafiz ne kiyaye shi ku duba wannan sunan fa hafiz inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafiz bauta kake da sifar Allah daga cikin sifofin Allah akwai hafiz hafiz to daga cikin ayyukan hafiz da hafiz akwai hibzu kitabi akwai tsara littafinsa inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun wallahi Allah ya ce wallahi mu ne muka saukar da azzikira abin nan na ambato abin nan na tunawa abin nan da kullun ya kamata a zama tare da shi wa inna lahu lahafizuna kuma wallahi mu za mu tsare shi mu muka ce za mu tsare shi to ta yaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ba ya sanya cewa waɗanda za su tsare shi a ban a aikace su ne mahaddatansa bi mastuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada istuhfizu ay tuliba minhum hifzuhu aka nemi su haddace istuhfizu ay tuliba minhum an yahfazuhu an nemi su tsare shi sannan kuma zai za wannan bi masuhfizu din zai iya zama lissayyura ai bi ma suyiru hafazatan likitabillah Allah ya sanya su ya maida su suka zama su ne masu tsaron littafinsa wannan ana magana asali da ahlul kitabi أما آية عامة هدأ الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولك لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا هل في كذا أي وتدى أبندك حجتي أريد أن القرآن أعي كيتي أتعردك أن تكون قرآنا يمشي هذا ما قرآن يجاش أبن كتاين أتبيع Cice ce ma za yi fi duka an tusamma hafizan ne fa'ida a ita ce maka alaramma mahaddacin alkur'ani wa kitabu rabbika fil ta tamaddaqa amma ka kike ta maganar Allah a cikin zuciyarta, ka walakanta ta hmm? ka kakkata ta kaga shine wannan saboda wannan magana ta Imam Hassan al tana da ƙarfi hatta inna ahadahum la yaqulu haka ji ɗayansu yana cewa inni la aqra'u alqur'ana fama usqitu minhu harfan to wallahi ina sauke alqur'ani ko so dai ba za a kama ni da kuskure ba ko harafi dai ban ban ba saboda karfin hadda ta aka samu wadanda ma saboda karfin hadda yastati'una an yaqra'u alqur'ana mankusan sai su karanta alqur'ani da baya da baya wanda hanya ya zo game da haka saboda tsabagen haddasa alkur'ani haddasa harfansa mutum zai iya faruwa daga minal jinnati wannan kawai sai dai ka ji shi ta baya ta baya ta baya ta baya kawai ya ce maka alhamdulillah rabbil alamin tun daga nasi zai taho a baya a baya da baya da baya aya ta goma sai ta zama ita ce aya ta tara eh, ita ce ta ita ce ta daya aya ta tara ta zama ta biyu aya ta takwas ta zama ta uku haka idan sura mai aya goma ce saboda tsabagen kaifin hajja wa qad wallahi asqatahu kullum alhali ya riga ya yi watsi ya yadda gabaki ɗin alkur'ani fama yura lahu alkur'ani fi khuluqin wala amali sai ya zama ba za a ga alƙur'anin a tare da shi ba a ɗabi'unsa da kuma aikinsa wanda manzo Allah ko sama da aka tambayina na Aisha radiyallahu anha ya ɗabi'unsa suke sai ta ce kana khuluquhu alqur'ana sai ɗabi'unsa alqur'ani shi ma da ta tuhumu mai mata tambayar. saboda ana ramma ne shi kai ba ana ramma bane shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu alqur'ana shi ɗabi'unsa ya alqur'ani to da in ka karanta alkur'ani za ka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun gani wannan maganar al-Imam Abdurrazzaq as-Sanani ya fitar da ita a cikin al-Musannaf nasa haka al-Imam Ibn al-Mubaraki a cikin littafin sa az-Zuhd sannan al-Imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallah ya fitar da ita a cikin littafin sa Fadailul Qur'an haka al-Imam al-Firyabi a cikin littafinsa fada'ilul qur'an haka al-imam al-baihaqi a cikin al-musannaf fi shu'abil iman duk waɗannan malaman sun fitar da wannan asar akwai wani ne cikin cikin cikin marwaita fara ɗaya da aka yi magana kansa amma dai wannan ba zai cutar da wannan asarin ba kuma dama an ba mu ka'ida al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah ya ba mu ka'ida a cikin aljami da akhlaqir rawi wa adabi sami' cewa irin waɗannan maganganun na wa'azi to ba ma su buƙatar isnadi asali yima ba su buƙatar sai ka ce haddathani wa na haddathani abinda ake kalla shi ne daidai ne sun yi daidai sai a ɗauka abinda kuma bai daidai ba a aji fattadabburu idan yad'u ila al-khushu'i kaga tadabburi tuncinci ne game da ma'anonin alqur'ani ya dubu ilal khushu'i wannan tintintinin na gayyatar mutum ya jashi zuwa ga kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an wal amali sannan kuma tintintini game da ayoyin alqur'ani na jawo mutum ya zama ma'aikaci yana aiki ga addini zai yi aiki da abin da alqur'anin yace faman tadabbara khashi'a duk wanda ya zama yana ta dabbobi to hashi'a to zai zama yana da kankantar da kai wa man hashi'a khafa duk kuma wanda ya ƙanƙantar da kai ga Allah to zai zama mai tsoron Allah wa man khafa amila duk wanda kuma yana da tsoron Allah ba za ka ganshi bai wasa ba za ka ganshi yana wasa da aiki ba zai aiki kai da aka baka lokaci kai da aka baka lokaci ka san ba zuwa kai ka dawwama a duniyar nan ba kana jin tsoron kullum za ka iya mutuwa za ka zauna baka aiki za ka zauna kana taɓa wa Allah kuma kana tsammanin mutuwa ka za ka iya zuwa a kowane lokaci daidai lokacin da kake saba wa Allah nan Allah ta'ala zai iya aiko mala'ika ya karɓar ranka wannan su yi ba a suna alama matu alai haka ake ce ko mutane za a tashe su ne akan abin da suka mutu akan Allah ya karɓi rayukanmu muna masu imani wannan maganar maganar maganar waɗannan al'imamul hassan al-bakari kenan da malaye kawo ya yanke ta akwai farkonta in aka koma waɗannan abin nan manazartar za a ga bayanin da malama yake cikakke al'imamul kububi akan wannan ayar yana cewa wa fi haza dalilun ala wujubi ma'arifati ma'anil qur'an al-imam a cikin tafsirin sa jami'u al-jami' li ahkam al-qur'an a cikin wannan ayar ta yadabbaru ayatihi akwai wajen cin koyon ma'anonin al-qur'ani ka san tafsirin al-qur'ani ba mustahabbi bane wajibi wajibi wa dalilun ala anna at-tartila al-hajj sannan a cikin wannan ayar karatun al-qur'ani daki daki ya fi karatun da za a rika yi sauri shine alhad ya لا يصح التدبر مع الهدف domin ba zai yi wa'ai tadabburin alkur'ani tare da karatun gudu-gudu ba ba za su haɗu ba daidai yake da maganar bahaushe da yake cewa ba a haɗa susa ba a haɗa gudu da susan katara kana gudu kuma kana susan katara ta yaya zai yi ka zaɓi daidai ko kai gudun gudunta ƙaiƙayin da kake ji a kasarar ka ka dena ka ba ka haƙura da shi ko kuma ka tsaya kai susa amma ba za su haɗu ba sau daga imma a tarkir littadabbur wa imma alhad للوصول إلى منتهى إرادة القراءة kawai ko dai a yi karatu daki-daki domin a samu tadabburi a yi tintintini game da abin da ake karantawa ko kuma a ta gudu inda ake son a kai sai na karatu wanda magabata sun fifita wannan na farkon a yi karatu daki-daki an samu daga ibn abbas ya yi gargaɗi game da wannan an samu daga al'imam sai na abdullahi na mas'ud yi gargaɗi game da wannan da asar ɗinsu suna nan sannan wannan shine karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-allamatu a cikin tafsirin sa yake cewa hadhihi hikimatu bin min inzali wannan ita ce hikimar saukar da alkur'ani liyatadabbaran nasu ayatihi domin mutane sabkatin cincini game da ayoyinsa fa yastakhidu ilmaha sai su fitar da ilmoman ayar wa yata'ammalu atraraha wa hikamaha sannan kuma su tsaya su lura da hikimomi da tsoron da suke cikin ayar فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره دومن سي أن تيا أن يتناني أن بدو بما أنو ننسى سنن زاء تسكتي وللي القرآن للتاتيني من البركة للتاتيني بيكي تكاد عليهير الهير صبايا ينكيوا فأفتشكل لتاتهم كنكي كرمتا وابا <laughs> وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن al'allama sa'adi rahimahullah yana cin waɗanda Allah ya ba su kyautar buri a cin alƙur'ani wallahi ba tafsirinsa ta yi karimin rahman ba Bin littafinsa da ka sani in ya ɗauko aya hatta littafansa da ya rubuta na usulul fiqh da alqawaid al idan yana maka bayani akan wata aya ya fitar maka da hukunce hukunce da sirruwan da ke cikin ayar da hikimomin da ke ciki za ka san Allah ya ajiya ana wanda Allah ya take wa baiwa a cikin almajiransa a wannan babu babu kaman al'allamatul al-itaymi al'allamatul al-itaymi rahimahullah shi ma haka yake wannan baiwa ce ta Allah ta hanyar ƙarfin zuciya da mutum yake da shi idan mutum ya tsarkake zuciyar shi sai Allah ya taimake shi ya sa shi ya fahimci alƙur'ani shi ne sai cewa har za yi dillo alal hatsi ala ta dabbobin kuma wannan na nuni zuwa gane yi wa mutane ƙaimi cewa su rika game da Alƙur'ani wa annahu min asbali da amali kuma yana cikin ayyukan da suka fi wa annan ƙira'atan mushtamilata ala ta dabbobi abbalu min su'ati tilawati allati la ya sulu biya hadal maqsudu kayan irin maganar wa al-imamul kawfabi sannan karatun da za a raƙa yi daki-daki ya fi karatun da za a yi gudu-gudu wanda ba za a kai zuwa ga wannan manufar da tadabburi da shi ba a cikin tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan yi wannan batu al'allama tuna ashu a cikin sa a tahrir wa tanwir yake cewa wata dabburu tafakkuru wa ammulu. abinda ake nufi da tadabburi shine tintintini da kula alladi yablughu bihi sahibuhu ma'rifatan al muradi min al wanda me yin haka zai kai zuwa ga me ake nufi da ma'anar da aka kunsa a cikin ayoyin alkur'ani wa inna ma yakunu zalika fi kalamin qalilil lafzi kathiril ma'ani ana tadabburi ne a maganar da aka yi ta harfanta ba su da yawa amma ne amma kuma ma'anonin da ake fitarwa a cikin wannan maganar ɗan kaɗan to suna da yawa allafi uri a fili bi haifi kullama zadal mutadabbiru tadabburan in kashafa lahu ma'anin lam takun bari ya tallahu bari al-nazari ta yadda duk lokacin da kake kiranta al-qur'ani ka ƙara tadabburi to gobe duk lokacin da kuma za ka ga tsaso ma'anoni ma'anonin da da can baka iya gano su ba a faɗan al'amari sau da ka gwagwadon yadda kake ƙara ta dabbori da za ka karanta aya kai tafsirinta sai ta fitar da fa'idoji goma to da za ka sake juyawa ka tsaya kai mata kallo to kila wasu goma su sake fitowa shi yasa duk lokacin da za ka yi tafsirin wata aya da za ka yi tafsiri bana baɗi kuma yanzu za ka sake maimaita wannan ayar to za ka ji ba irin tafsirin da kai bara ba ba shi za ka yi bana ba sai dai ka zauna ne haka nan haka yake wannan wannan magana ta malami masanin luka kuma masanin usulin fiqh masanin shari'a wanda ya zama mutum kasarsu shekara shekaru masu yawa wanda bai da kuma ya da addinin shi don duniya ba ina jin mun taɓa ba da labarinsa ɗan ƙasar tunisiya lokacin yana mutum ƙasar tunisiya turawa sun riga sun ɓata ƙasar faransa ta musu mulkin mallaka lalata ƙasar shi ke nan aka zo aka samu wani lalataccen shugaban ƙasa ana ce masa ban bankuba yanzu ya ce wai azumi na kawo wahala idan azumi aka yi azumi ana shan wuya idan aka sha wuya ba za a yi aiki da yawa ba idan ba ya aiki da yawa ba ba za a samu tattalin arziki mai yawa ba idan ba a samu tattalin arziki mai yawa ba za a yi talauci shine ya ba da fatawa ya ce ya ce yanki cewa ba za a ma'aikata ba za ta rika azumi ba duk ma'aikacin gwamnati a tunisiya ba zai yi azumi ba al'allama tuna shi ne mufti lokacin shekarun shi ma sun tafi sauran rasu aka gayyaci mitin gidan shugaban ƙasa aka ce ga abin da ake so a yi ya aka ce kuma shi zai jawabi shi zai fito yi jawabi tun da fannin sain bangaren addini ne ba shugaban ƙasa zai sanar da wannan dokar ba ba ministan tsaro ba ba ministan cikin gida ba ba mai magana da yawon gwamnati ba makogarin gwamnati ba ministan labarai da al'adun gargajiya ko ba ka ake cewa ba shi wannan ashir al'allama ibn ashur shi zai shi ne ya zo ya ce to shi kenan aka zo aka tara yan jaridun ko'ina aka kafa mashi irin microphones din nan gasu nan a gaban shi shurin masaki ya gode wa Allah ya yabi Allah ya yi wa annasa salama salati ya ce to shugaban ƙasa ga abin da ya sanar da mutane ya ce mu zo mu sanar da ku cewa gwamnatin shi ta yanke cewa duk wani ma'aikaci a ƙasar tunisiya to in azumin ramadan ya zo an haramta masa yin azumi ba zai yi ba shi to wannan jawabin shugaban ƙasa kenan amma jawabin musulunci shine duk wanda ya yi shugaban ƙasa akan wannan fatawar ya zama kafin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa na gama aka ce to sai dai sauka ya za a yi ji ciwo gwamnati mutunci sai ce ba ni ban ce kowa mutunci ba na faɗi hukuncin gwamna na faɗi abin da gwamnati ta ce na kuma faɗi abin da shari'a musulunci ta ce ce ni kuma kun ce ni malamin shari'a na faɗi na kuma na faɗi na shari'a to me zai dina wanda ya zai zaɓi naku ya zaɓi naku wanda kuma zai wa Allah ya ba Allah in ce na aka ce an sauke shi ya ce yakin tuni za ba nake son ku sauke to Allah shi kyauta al-imam al-alusi shi ma a cin tafsirin sa'ul ma'ani yana da waɗannan bayanan kwatankwacin irin waɗannan bayanan da malamai suka yi daga cikin abin da ya yake cewa ai anzalnahu liyatafakkaru fi ayati allati min jumlatiha ha halin ayatu al-mu'ribatu an asrari takwini taqwin wa at-tashri' fa ya'rifu ma ma fa ya'rifu ma yudabbaru ويتبع ظاهرها من المعاني الفائقة والتعويلات اللائقة inda ai kafin ayar wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fawailul alladhina kafaru minan ko am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu al muttaqina kal fujjar yace ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ayyidin sun kunshi at-tashri'ul kawni da kuma at-tashri'ul fiqhi eh. to daga nan sai Allah ya ce duk alqur'ani in ka tsaya ka kalla qur'ani in kana karanta ayoyinsa to zai sa kai tadabburi akan ayatul lahi kauniyya sama kasa dutse ka kalli duwatsu mana. in ka kalli yadda ginin dutse yake ka kai ka san me zalika taqdirul aziz al ahli shi dan adam ba zai iya wannan aikin تلك الطبيعة كالبنايات تالي حتى أريك بديع صنع المال الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار من كل ناطقة الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القال دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والآثار kaga tilkar tsabi'a ta kibbina ya tsari sai ya kai mai tafiya da daddare da Allah kan tsaya mu kalli neta wannan halittar ta Allah hatta urika bali a sun ilbari haɗin nuna maka ƙwarewa ta halitta da Allah subhanahu wata'ala makayin halittu yayi al'ardu haulaka ka kalli ƙasa a gefen ka eh, tazzata al'adu haulaka wasu sama a tazzata al'adu haulaka wasu sama a tazzata ga sama ga ƙasa dukkaninsu sun girgiza sama ta girgiza ta zubo maka da ruwa kyauta daga Allah ƙasa in ruwan nan ya shiga ita kuma ta fashe ka sa ƙwara ɗaya na hatsi sai kai ka ta fitar maka da zangen zangarniyar nan Allah ka kaɗai san abin da Allah zai baka na ƙwaya ƙwayoyin hatsi Na ga shi ne wannan wannan yana da kyau sosai ولقد ta'ala fi kitabihi al-karim min dalil ذلك hakika Allah madaukakin sarki yayi yabo fi kitabihi karimi a littafin sa mai girma alal mu'minina min ibadihi kamummalai bayansa wa bayyana annahum yata'assaruna bil qur'ani kuma Allah ya bayanin cewa suna tasirin tuwa da alqur'ani tasiri shine abi ya shiga cikin jikinka ya bi ta zuciyarka ya ratsa ka kuma a ga alamarsa a tare da kai التأثر من الأثر أن يترك فيك أثرا يرى هذا قلبي شيء يسا من شافتا دم متمن ده زي زي يتمك التقوى ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وصوران الله أنين يتي manzo sama ya nuna kirjinsa sai ce a shi ba zai bi dokokin Allah na fili ba da ce ƙarya kake ba annabi sama kake bi ba at idan ruwan sanyi ya isa shi ruwan sanyi ne a bayan kwalba ake gane shi ba sai an sha ba duk ruwan sanyi da suke to a bayan kwalba ake ganin shi shi ne ko ba da sanyi ba ne amma ruwan da yake sanyi-sanyi ba sanyi ba to sai an sha shi sannan ko an zuba a hannu sannan za a yi amma duk ruwan sanyin da suke to a bayan kwalba ko kofi ko ledar da aka sa shi yi sanyin a cikinsu to ana ake gani haka ne ko ba haka bane to tiya za mu gane kai kai ne imani ne mai takawa a zuciyarka Allah ya nuna mana gaibu ne a ka za mu gani sau daga da halin mutum ake masa hukunci alakarta da Allah abin da ya bayyana a gare mu mu gan shi bawan Allah ne shi alaka shi da mutane bayan Allah a ganta kyakkyawa wannan su ne suke nuna gurbi nan na takawar da manzalla su ne ce a takwa hakuna da ta tabbata a zuciyar to sai aka ga aikin ta a waje Allah ya sa mu zama haka wai ta dabbaru na fi ma'anihi sannan kuma suna tintintini a cikin ma'anonin alkur'ani fatasha irru minhu juluduhum sai ya zama zukatansu sun yaku ne saboda ayoyin Allah da suka ji ko suka karanta wa tahfu ilayhi nufusuhum sannan kuma rayukan su kasance sun karkata zuwa ga waɗannan eh, ayoyin wa yazdaduna bil imanan sannan kuma su ƙara imani da ayoyin da suka karanta ma'a imanihim bayan imaninsu da suke da shi wa ilaika ba'd al-ayati dallati ala zalik ga wasu ayoyin da suke nuni zuwa ga haka ga wasu ayoyin da suke nuni zuwa ga haka aya ta farko qala Allah ta'ala qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamal mu'minuna waɗanda aka sani kawai masu imani yadda suke daga cikin siffofinsu alladina idza zukira Allah su ne waɗanda idan aka ambaci Allah ambatan Allah mafi girma shine a karanta littafinsa babu abu ba zikirin da yake shi zikirin da yake kowane zikiri daraja shine karatun alqur'ani idza zukira Allah idan aka ambaci Allah wajidat qulubuhum sai zukatan su tsorata alwajal alkhawf ay khafat qulubuhum zukatan su sai su tsorata alwajen shi ne ka yi wani abu kana tsorata a game da sakamakon da zai zo maka walaisa akul hajjaki man ba ta na'iman walakin akuka man yabitu ala wajal ala wajal alwajal shi ne mai shi ne alhauf mai yi sakamakon abin da nake ciki ƙaru na taujal ko? ce kanta ji tsoron abinda zai biyo baya inna malmuminuna lalina idan zuke Allah wajilat ƙulubuhun su ne waɗanda idan aka ambaci Allah ta'ala aka karanta alƙur'ani sai zukatansa su tsorata wa idan tuliyar alayhim ayatuhu sannan idan aka kakkaranta musu ayoyin hagacin ya ce zuke Allah sai kuma aka ce tuliyat zadatun imanan to ayin sai su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su dogara ga ubangijinsu ga ubangijinsu kawai suke dogara haji haka siffar mummunai take amma a karanta aya alqur'ani ka ji ko zau ka ji ko a jikinka akwai matsala akwai matsala وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة قال إيش يد وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون إذا في أكا تاكا فتعم في أكا شو من السماء تتبادلوا قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلف قال إن إيه؟ أن أنبت أن الله سوسي أكا تقول اللهم ka faɗi Allah sau da ka siffan mummunai ce wannan al'imam abu nu'aymin al'asfahani a cikin littafin sahiyyatul auliyari wa tabaqatul asliya yana kawo bayani game da al'imam al-fubail ibn iyad yace al-imam ishaq ibn ibrahim ishaq ibn ibrahim ibn rahwiyya إسحاق بن رهوية سأل الإمام أحمد بيقى الفضيلة بيهبى صاحب إذا الفضيلة أما كان ينسى إذا الفضيلة بن يبي فمتن دائما حتى بقات ننس أما تاكر رأيوز تشيني كباد الأباني كتوا وكانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنما يخاطب إنسانا إذا مر بآية فيها ذكر الجنة تردد فيها وتعالى الإمام الفضيل يا كسن شيء كانت قراءته حزينة karatunsa ya kasance karatu ne mai sa kuka kamar yana kuka yake karatu sannan shahiyatan karatu ne mai ban sha'awa zai yi wuya ka ji karatunsa baka sake sha'awar ta saurara ba Bafi bafi'atan sannan karatunsa a hankali yake yi mutarakki na tandaki dake faka annama yukhatibu insanan kai ka ce yana magana da kai ne haka yake karatun qur'ani idza marra bi ayatin fiha dhikrul jannati da wa ala, idan zo wata ayar akwai aljanna sai ya tanana tata ya tanana tata ya tanana tata sannan ya roki Allah ya ce ya Allah ka ba mu aljanna ba don halin mu ba yake al'imamun fubayi ce karatu kaga wannan kenan sau da kawai idan tuliyar alaihim ayatuhu zadatun imana ay anna haula'il mu'minina lalle waɗannan masu imanin min sifatihim daga cikin sufufunsu annahum kuri quri'at alaihim ayatullahi idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatun tilawatuha quwwatan bitasdiqin sai karatun ya kara musu ƙarfi a dandata Allah kai na maganar Allah ce wa shiddatan fil iz'ani sannan ya kara musu ƙarfi da tabbata fil iz'an wajen ni su wa rusukhan fil yaqin da kuma samun tabbata tabbata a cikin tabbas za su ƙara kama ƙasa ji sun tabbata akan abin da yake shine tabbas wato al-yaqin al-yaqin ziddu shakki wa dhanni yaqini shine kishiyar kokonto da kuma kishiyar zato kishiyar kokonto da kishiyar zato shine al-yaqin wanda an sha bayani cewa matakansa uku ne malamai suka ce akwai haqquhu kai akwai ilmuhu akwai ainuhu akwai haqquhu akwai ilmul yaqin Hmm? sannan akwai ainul yaƙi, sannan akwai haqqul yaƙi. ilmul yaqin shine mutu an tariqis sama' abinda kaje min as-sadiq alladhi la yaqdib daga mai gaskiyar da baya ƙarya wala siyama idza kathura adaduhu bihaythu tuhiru al'adatu adatu wal aqlu as-sahih wa tawafuqahum 'ala al-kadhib ya zama waɗannan masu gaskiyar yawa ta yadda al'ada da hankali lafiyayye ba za su ce kai waɗannan sun yi ƙarya ba to kaga ilmul yaqin ke sai ainul yaqin shi kuma yasbutu an tariqi ar-ru'ya ar-ru'ya ka gani da kanka shine manzo Allah sama a hadisi yake cewa al-khabaru kalmu'ayyana ya haɗa biyan shi ne bahaushe a cikin hikimarsa yake cewa gani ya kore ji kai ka gani da kanka sannan sai haƙul yaƙin shi kuma shi ne kai ne an ɗari ruwa ke ya zama kai ne abin ya faru da kai to wani ya bada labari wani ya ga wani na ɗan karkare aka ce kai wani yana ɗan karkare wanda ya baka labari mutumin kirki ne sai mutane da yawa suka ta kiran ka a waya na cewa wani zai na ɗan karke wani yana ɗan karke wani in ka ga wahalar da yake sha sai ya ruga daga nan sai ya sai da kaci ya dawo Allah ya tsaye kaga wannan ilmu ne kini ka samu ana nan ana nan kawai sai ka ganshi ka je ka je ka je gaishe shi ka je da ke wutsul wutsul Allah ya tsaye yanzu ka gani ainihin yaƙini ne baka bukata wani ya baka labari wal iyazu billah shi din wannan da yake cikin wannan azabar da raka din to shine haƙƙul ne da tarawunna al-jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم to shi ne sai yake cewa suke cewa wani shafantin a'malin haki sannan kuma za su zama suna da karsashi a wajen aikata ayyuka na gari wa sa'atan fil ilmi wal ma'rifati sannan za su zama Allah ya ƙara yarwata musu a cikin ilimi da kuma gane abubuwa sakamakon sun yi sun yi tintintini game da ma'anonin alkur'ani shi ne za ka samu shekul islam ibn taymiya rahimahullah yi maka littafi juz'i ɗaya tafsiru suratul ikhlas قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد أي هدو أما سيدي جزئي شاب بكى ما سبن بن يوى تفسير سورة الإخلاص قول قل هو الله هي تفسير ba kuma ya cika ta da labarai ba ilimi ne zan kama a ciki haka shi ne wannan irin haka ne sai kaji ashir muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah yana tafsir suratul fatiha tafsir fatiha fatihan nan malai ibn qayyim a farko farkon littafin sa madarij saliki yi tafsirin fatiha da wuya ka samu irin tafsirin a wani littafi shafuffuka masu yawa yana fito maka da sirrorin da ke ciki Allah ya ba mu kyauta ta fahimta alƙur'ani fattilawatul mutadabbiratu tilawar da ta kasance akwai tadabburi a ciki ita ta zama mutadabbira din ma تزيد Imana بالله الذي يدفع المؤمن لالتزام منهجه wannan karatun na karawa mai yin sa imani dama shi mummuni ne liltizami manhajihi ya kara kankane tsarin Allah zai kara ruku da alkur'ani ya kara ruku da sunnan manzon sama shi sa waɗannan mutanen da suka zo Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe mu da su ‘yan tarƙin ne wallahi za ka yi mamaki ba su da alaƙa da alƙur'ani mutanen ko ta kusa ko ta nesa mutumin da zai karanta alƙur'ani amma ya fita da zage-zage da maganganun banza da ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ƙin yadda da annabtarsa ta talle ɗaya ya yi da alƙur'ani amma bai yi da sunna ba sai ina imaninsa ina wa ina ya yi da wa'di'ullah amma bai yi da wa'di'ur rasula ba bai yi da rasula ba ya yi da alkitab bai yi da alhikma ba ya yadda da abin nan ya da da alkitab amma bai yadda da abin nan da tubayyana linnasi ba bai yadda ba kuma shi saboda zai da abin shari'a ba masu wannan aƙida za su baka mamaki shi kuma ya zo yana fassara ƙur'ani shi sai yana fassarawa ai da gaskiya mutanen da suke newa sai a tashi kawai a karanta ƙur'ani ka a fassara ka a fassara kowa ƙur'ani shi ne gaskiya in abin da suke so kenan shirya وجاء التعبير بصيغة المبني للمفعول bayanin ya zo sai aka yi amfani da passive passive voice ba active ba aka yi amfani da ta'abiri na bayanin waye aiki ya faɗa masa ba a faɗi waye mai aikin ba ku duba ibara وإذا تليت عليهم إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بأشي إنما المؤمنون الذين إذا ذكرت لهم الله وإذا تلوت عليهم آياته با بأشي إنما المؤمنون الذين إذا ذكرت لهم الله وجلت قلوبهم وإذا تلوت عليهم آياته زادتهم إيمانا ألا أنا مغنى دمان زم الله صلى الله عليه وسلم ينا باشي لابار سوى يبن ملك ألا يسامنا فيك تو سي أقي أنفاني ده المبني للمفعول وان ده وسمع لما اللغة تبتشع المبني للمجهول المبني للمجهول akwai malaman da suka tsamaci wannan ibara ta al lil majhul idan suka ce khuliqal insanu min ajal in ka zo za ka yi irabi khuliqa haga fi'ilun madi mabniyun sai su ce alama lam yusamma fa'iluhu ko su ce mabniyun lil maf'uli amma ba sa ce mabniyun lil majhuli so da kulikal insanu to man khalaqal insana to ba san shi ba eh to wannan ta'adduban ma Allah malaman lugha suna da wannan wasu hatta yadda suke magana a abin da ya shafi al-iradi ko waye ce su suna wa Allah na laifi. to shine nan yake nufi lil maf'uli irin sai aka ce zukiran Allahu wa tuliyat alaihim ayati li izani bi anna haula'i almu'minin as-sadiqin domin a sanar da mu cewa su waɗannan mummunan masu gaskiya idza kanu yakhafuna inda ma yasma'una in har sun kasance suna jin tsoron Allah a lokacin da suke ji min ghayrihim ayatillah suke jin ayoyin Allah daga wasu wasu ke karantawa amma kuma sun tsorata فإنهم يكونون أشد خوفا وفزعا عند ذكرهم لله وعند تلاوتهم لآياته بألسنتهم وقلوبهم توزات فجن صورا ألا سفر زنا إذا سوني سك كرنت آيوين دا كنسو سك أنبت ألا دا كنسو كما سك كرنت آيوين دا كرسننسو وقلوبهم دا زكاتنسو كن قال أبنى تكي تيمانا آية تنا شيء إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كرمت مصائب to in aka karanta suna firgita suna tsorata suna ƙara imani to fa kaifa idza qara'u wa talaw wa dhakaru Allah bi anfusihim to ya kake tsammani in su suke karantawa ya kake tsammani in su suke karantawa domin shi karatu ya fi saurari eh, masu kimiyyar yare suna cewa magana da kanka ta fi wahala fiye da saurari kwarai da gaske sau daidai lokacin in kana magana na farko kana tunanin ne za ka faɗi me ma'anar abin da kake faɗa ya ya kamata ka faɗa har ke kake saɓanin saurari in kai abu biyu fassani ula huwa an fito to ta fahimu biyu ne istimani ke da shi ka saurara kai shiru ka rika saurara kuma kai shiru to za ka fahimta sai dai ana magana da yaren da baka fahimtar su asali wannan kuma kaga matsalar ka dama asali ba ba matsalar sauraron bace shine zai kaji mutum ya ce gwalangwalan ake yi kai ma na ka waɗanda suke ji ba su fahimta gwalangwalan ne kare da ciki <laughs> ba na wasu bane gwalangwalan duk yaran da baka gane ba ana yin sa baka gane shi ba to ba ba ba gwalangwalan ne to kaga kana karantawa da kanka kana wancan aiki waɗancan ayyukan. to zai fi shiga zuciyar tafiye da saurari shi yasa kira alƙur'ani ibada ce sannan istimani ma saurarensa ibada kar ka sa ɗaya ka ɗau ɗaya baka ɗaya duka ka haɗa manzon sama ya yi a aqra'uhu alayka a aqra'uhu alayka wa alaika unzila in ji abdullahi in ji abdullahi dan mas'ud ku ya ma'aikin Allah zan karanta maka Qur'ani alhali kai aka saukarwa wa yace inni uridu an asma'ahu min ghayri sai yau wani na nake son yayi inji ji to kage shi yasa ai suna ganin istima'i bai kai kira'a bai kai magana da kanka ba wani yake wa ɗansa da siya yake cewa ya ya ta'allam husnal istima'i kama ta ta'allamu husnal hadith shi ya kai ɗana ka koyi kyakkyawan saurare kamar yadda kake koyon kyakkyawan magana da yawa ai an fi adabu adabul kalam eh, an fi koya mutane ya zaɓi su magana how to speak ko shi ne sai ka ji ana da science ko kuma practice of abin da public speech amma listening fa ba cika ba shi muhimmanci ba ko muna da wannan damuwar da yawa muna da fannin istina muna da matsala a ciki da yawa shi sa wani malami a ah, doktor ali madukur ya rubuta littafin da ya haɗa waɗannan abubuwa ya za ka yi magana ya za ka yi tsawari duk don yi wa lura hidima eh, ya sa wani littafin suna fununun lugatil arabiyya fununun lugatil arabiyya fannonin harshen larabci ga yadda ake koyan magana ga yadda ake koyan saurare hmm? yayi ga yadda ake koyan rubutu ga yadda ake koyan kirkira kirkirar rubutu domin yaren rubutu daban kuma yaren magana daban yaren rubutu daban yanzu kila da waɗannan abubuwan da nake faɗa da rubutu zan yi da yawa sai an zubar da su ba za su shiga ba Hmm. ba za su shiga ba المقصود من هذه السيغة مدحوظ babbar manufa ta yin amfani da wannan sigar da aka ce zukirallahu tuliyar alayhim ayatuhu to shine yaban su ayyuhu masu imani wasanahu alayhim kuma a musu kirani a musu jinjina wa bayanul athari ya alladhi yatarattabu ala dhikrillah sannan da bayani na gurbi mai kyau mai daɗi da yake samuwa idan an ambaci Allah an ambaci Allah akwai fa’iluji sun kai tamanin ambatan Allah na baka fa’iluji sun kai tamanin mara ne qayyim a cin alwabil tayyib ya faɗe su وعلى تلاوة bi ta الكريم wata bakwai sannan kuma da fa'idoji da ake sama da gurbi kyakkyawa mai daɗi da ake kai ake gani idan an yi tadabburi an yi tintintini game da ayoyin alkur'ani kuma an tsaya an yi tunani a game da su Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya azurta mu da abokantakar littafinsa karantawa da saurari da fahimta da tadabburi da aiki da shi da mai da shi ya zama mana mai hukunci kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zama abokin hiranmu mu a lahira a a cikin kabarin mu sannan ya zama mai mana jagora zuwa ga gidan aljanna wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh